abinda mutanen mu suke mana tsakani da Allah suna kyautata mana dan Allah suna kyauta mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan an sha ruwa cikin koshin lafiya. Allah Ubangiji ya karbi ibadun mu amin Allah ka raba mu da kishin ruwan banza. Tsakani da Allah wai sai ka ga mutanen mu eh duk fat inda duk abin da za ku yi ku yi a iyakan mu za mu jure duk wani zagi da rashin mutunci da za ku yi dan manzon Allah a comment section za mu jure ni da kaina akwai posting din na san idan na yi shi in ban kyauta ba in ana zagi na kala bana cewa saboda na san ban yi daidai ba akan shi to amma menene kuma ku dinga tsallakawa inda kuka san ba mu da haɗi ba komai ku dinga zuwa ku ne musu comment na rashin mutunci su zo su yi. wallahi tallahi akwai wani account dina da na bude shi ba wanda ya san shi ba suna na bane wasu su ww wasu abubuwan na je na sassaka wa account din na nemi hoton tsalleliyar budurwa na saka a dipin ko zaka mutu ba zaka ce ni bace da shi nake yawon bin comment section da irin su live din nan idan ana yi da komai da komai ni kuma ina kutse kutse dan akwai wani lokacin ma idan na danna a cikin social media a cikin TikTok din in na tusa kaina wani gurin na yanka yankin irin su koriyan nan su ina ne wallahi sai dai in yi minimizing tsaban na tafi yawon gano-gano abubuwa da sauran abin da yake faruwa sai dai in minimizing in fito bak ba za ta ɗauke ni ba amma mutanen mu sai ku je ku daga gani fa akwai wanda kuna gani kowane irin shiga mutum zai yi kun san wannan waye shi amma sai ku dinga zuwa kuna ta musu comment sai da na shiga live gida biyu ku zo ku ga irin zagin da kuka janyo ake mana eh mu ba mu san kaza ba hausa ya kamata ma a hana hausawa yin tiktok saboda suna rashin mutunci suna nuna addinin wasu kaza ina ruwan mu dan Allah ina abin da ya wallahi sai da na kuka da naga irin zagin da ake mana hausawa akan menene ba ruwan su da mu mu ma ba ruwanmu da su akan me za mu dinga zuwa comment su mu ne musu zagin rashin mutunci eh duk abin da za ku yi mu yawan mu bai ishe mu ku zage mu ba sai kun janyo mana abun faɗa eh kowa fa da rayuwarsa idan mutum yana so ya so zai karba idan mutum baya so ina ruwan mu dan Allah wani irin zagin rashin mutunci kuke janyowa ake yi mana a comment section yau gashi nan rashin mutunci kowa zai fito ya faɗi abin da ya ga dama a mu kai ban karkare ba akan addinin namu ba sabida menene sabida kawai wani banzan cajin da ya shigo Allah karka hana tsautsan da za a rufe wannan abar kowa ya huta sai izdiranci ake mana eh kuma duk kuke janyo ina ruwan ku da su ni wallahi mamaki kuke bani na yi zama a singapore a cikinsu ake zama a saka ban shot lokacin ina ina ina can an kai ni makaranta a cikinsu nake zama ba ruwana da su a ci live amma ku zo ku ta janyo mana abun faɗi dan Allah mu gyara wannan ba mutuncin mu bane haba da Allah fita kawai ku fita kawai ke ke ke billahi lazi la ila illa huwa ki ga ido na an rufe ba mace bace ba idan na sha azumi ko ba mace bace ba ni na sha azumi me a ciki in na sha ban balaga bane ba da bazan sha azumi ba ko ina yanda aka yi na rantse da Allah ba dan yau nayi berilo ba ina cikin yanayi ina jin jiki azumin nan yana koda ni na rantse da sai na huce akan ki ka ji ba to to ke sake sai kike kin ji me yasa na sha azumi is in consign you wallahi kar ki sa in dawo firi in miki rawar cikar shekara mi zubar gado mi wa shagare walle billahi lazi na ma so a ce sai da aka sha ruwa na baki wannan amsa amma ba zan iya rike kaina ba saboda ga ta bawo ga maganar ki da mai bawa zai ji to hanya ce ta barke. shi yasa na sha Shi an na iya sa idawa ana ruwan kuɗi kuna cin bashi kai kiran sai ki ce ta yi ba mana